wani bawan Allah ne ya tashi zai yi tafiya da matarsa da 'ya'yansa ya ɗauki motarsa yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ya gamu da naira a hanya naira sai ta sa mishi hannu ta ce mishi malam a rage mun hanya ina so in je waje kaza ne ya ce no naira shigo shigo shigo sai ya ce wa matarsa toke ki koma baya wajen yara bari mu zauna kusa da naira sai aka ɗauki naira ana tafiya da naira sai ga dala dala ma sai ta sa hannu ta ce malam a rage mun hanya sai ce shigo dala sai ya ce ma naira to ke ki tashi ki je ki samu matata a baya ko kuma yara ku yi haƙuri ku koma but kafin mu isa dala sai ta zauna ana cikin tafiya sai ga euro ita ma sai ta sa hannu sai ce zo euro sai ce dala koma gun naira ke mata ta yi ce koma boot mun kusa isa suna tafiya sai ga addini addini ya sa hannu ci Allah sarki addini kai haƙuri <laughs> ya ce kaga mota ta cika kaga ya'yana ma abu addini kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri addini ya ce ba komai Allah ya kiyaye ana wuce addini sai ga mutuwa to ita mutuwa an isa ba ta hakuri mutuwa sai ta sa hannu ta ce to za mu tafi da ku sai ya ce mutuwa ki haƙuri bari jin ɗauko addini mutuwa za ta bashi wannan daman to karka yadda ka yi wannan kamun gafiyan bedun wai ka rike wani abu ka sake addini wauta ne a je a yi ta yi karka yadda ba wani abu a duniya da Allah ya shar'anta maka wai wannan abun sai ka ajiye addini kafin ka yi shi lalacewa ce kawai kana jin sahabbai da kake jin labarin su da sauransu nan duk abin da ake nema a rayuwa su su basu nema bane sun nema annabawa da manzanni Allah a cikin alqur'ani yake cewa ma arsalna qablaka minal mursalin arsalna qablaka minal mursalin